ta hanyar cewa wai na yi barazana wa matan shugaban kasa na ce a kashe ta haka suka faɗa to kenan kaga suna ga kewan cewa rikicin da suka haɗa na jiha na cewa na zagi manzon Allah sallallahu idan ba su ci nasara ba to ga na ƙasa kuma to amma yanzu kuna jin mai addini zai haka wallahi tala mai addini ba zai taɓa yin ƙarya ya haɗa guri ba ai magana matan shugaban kasa ba ma san full name ta ba cikakken sunanta ba ni ba sani ba me ya ni da ita ko kun taba jina na ambace ta to ya su suka ji har suka rubuta a jarida na bangat a jarida ta san har ma kuma da ta ziyarci jihar nan har shi wanda yake rike da jiha ɗin yake ba da haƙuri yana folaji a madadin wa'yan jihar Bauchi kyan abun bakin ciki wani malami dan wannan jiha yayi barazana wa matan shugaban kasa yace wani ai barazana ce wa kasa da haka suna yin apology ya kai kasan ni na faɗa kai bincike wanda yayi wani ban Allah ne a Sokoto shi ma wajen wata tara da ya wuce lokacin siyasa ne yayi lokacin la'alla shi yana goyon bayan bangaren atiku wasu malamai kun suna bangaren bayan musulun musulun shi ne wannan faɗan ta kaure har ya kai ma magana kan matan shugaban ƙasan. kuma jami'an tsaro suka kama shi lokacin ina yi tafiya ɗin sun kama shi mun ma yi magana da shi ma ta waya lokacin yana ma tsare aka ba shi dama muka yi magana da shi muka yi magana da shi ya mun bayani tsaf har ma ranar da zai bar abuja sai da ya gaya mini ai yanzu yana jina sai da ya gaya mini ce an kamo shi satinsa kusan guda ne ko biyu ne yana tsare ya ce amma yanzu malam magana ta kare, matan shugaban kasan ta yi afuwa ta janye magana an sallame shi na ce mata to ni na ji wata jarida ta jaridu guda biyu sun ce ni ne na yi shi da bakinsa ya ce a wannan sharrin mutanenka na yan bidiyar ya ce aini na an gani a bidiyo kuma bidiyon sa yana nan kuma shi dimo shekara kusan shekara guda da ya wuce ne tun ba ana kamfe ba tun ba ba kawai gwamnati bai wannan magana amma yan bidiyon suka farfado da ita yan neman fitina yan tada fitina da suka farfado da ita sai suka dauki abun ko suka labta mini muka dauki ce zan yi karan jarida din ta bangat muka yi magana da lauya na ce to farko mu nemi jarida ta wannan ranar ta ranar 26 ga watan Februari mu nemo kofi din muka je kuma aka sayo aka duba sai muka samu babu a ciki amma intanet shi nan ga ranar ranar 26 ga watan biyu Februari a Bangat amma da aka kawo hard copy din babu ashe anan Bauchi ne suka yi wannan cushen suka yi amfani da wannan sunan kuma suka yada don kawai ta da fitina don ta da fitina to yanzu abinda suke so su yi yanzu suna so su tsokano ni su tsokano ɗalibai na ni su tsokano ta hanyar na yi waɗansu utterances su tsokano ɗalibai na don da ta dawo sabuwa shine ta hanyar yadda aka yi aka warware wannan matsala sun dauki maganar police commissioner sun fassara ta yadda suke so wai wai ce wani na je na tuba na mi ribado ya nema mun afuwa wajen gwamna a gidan uwarwa aka yi wannan gidan uwarwa aka yi wannan in ka dubi press release da shi police commissioner yi babu wannan magana ciki amma sai ka kawo hotonsa suka kawo magana suka yi fassara suka ga dama wadda kafin a kai ga wannan zaman ma an bi hanyoyi wajen guda shida duk suna felim kuma ba ɗaya daga ci wadda ni na nema a yanzu ai da su ji ni na nema amma suna cewa wai malam ya tuba wai ya fito wajen riba da an masa kamun kafa Allah tsino mai ƙarya in kun sun ji su ce amin wato ka abin da suke so ba su cimma burinsu ba to yanzu bari su tsokano ni na ji haushi na yi wasu maganganu su sake rura wata wuta wata mai fitar wallahi kun san ba san su ne wannan wannan abin aka samu aka yi wani ba san su ne wallahi ba san su ba ne. su fa a tunaninsu gwamnati ta gama musu aiki a kai na an kore ni aboci har abada billahi lazila wani shine tunaninsu ai maganganun da suke faɗa wa ɗalibai na a cikin gari da garuwa duk ana ji duk ana ji bai buya ba amma burinsu ba su cimma ba kaga yanzu gani na kan wannan mimbari wallahi waɗansu yau kamar su mutu kamar su mutu su suna ga sun kulla sharri sun gama komai sun haɗa guri sun haɗa fitina magana ta riga ta kare yanzu an musu aikin da su ba za su iya yi a hujjance a ilimance ba sadaka ni ba inda na nemi sulhu ai alhamdulillah ribado yana da rai mun yi zama da shi har sau biyu kuma zaman da shi ya nema ba ni na nema ba an yi a wajen zanabila an yi a gidansa kuma gidansa hada da gwamnan aka yi da mukarrabansa duka duk an yi wani ba abu ne a fili an yi an yi da attorney general an yi da police commissioner an yi da civil defense command an yi da director na da dss an yi da attorney general na bauchi an yi da advisor security duka an yi su ba kuma wanda ya fito ya ce na je na nemi gafara ko na nemi babu cikinsu don ba ya haka ba to ya ku ku yan ɗari ku ne da ku fito shafin ku kuna ba da wani labari wanda babu ɗaya a cikin ba ɗaya a cikin ku sai zama lokacin da farko aka nemi sulhu din nace ba muka yi rubutu a nan akwai takardar da nace muka rubuta muka ce ba ruwan wata ƙungiya a ciki har ma na sa aka saka min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya cikin kyawun musuluncin mutum kar ya sa baki abin da bai shafe shi ba nace ni ina na akan iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu ko ba haka bane a lokacin da suka so sa baki ne nace ba ruwan kowa wannan sulhun kuma yazo bai yi ba a lokacin da suka nemi sa baki din muka ce ba za a yi ba dan kan su samu dama da su aka kulla wannan sharrin su samu daman bakin magana sai su suka fito da ni muka hana ai kowa ya ga takardan har wannan da nake ce mun ja layi da shi wannan mashirmacin wanda yake da matsala a kwakwalwarsa ya ce ya zo ya rubuta wai a social media wai a shafinsa an rubuta wata takarda ba da saninsa ba da yawunsa ba da yawunsa ba an zo a sa a shafinsa wannan takarda tana ba ta da alaƙa da shi ba sunansa a ciki ba da shi aka nufi ba wannan kan kungiya ne har ma a takardar muka ce to kada ba abin da ya faru da ya sake faruwa ko ba faɗa ba saboda wancan da suka za su sa baki kafin su zo na ce kar su zo har ma na ce in sun zo Allah isa har wasu ma basu gane ba sun ɗauka ma wani Allah isan an yi shi ne bayan sun zo a'a kafin su zo don nayi kar su zo kuma sai da suka zo da ke mayu ne sai da suka zo ko ba ka bane rigakafin fa yi. sai sa wannan karo ma na ce, ku dalibai na kusa saboda kada a maimaita abin da aka yi da can baya ciki ta wannan sai fito wai ai takardan shi yanzu yana yana tare da kungiya yana wane ne hafizahullah wane ne hafizahullah wane ne hafizahullah wai da shi kuma a shafin sa an wasu sun kai mu muka a shafin sa aka yi takardan a duniya aka yada ta kowa ya ganta ga manubanta yan kungiya ne suke so kun sa ni a rami kuma yanzu kuna so kun nuna jama'a ce ku kuke so ku fito da ni ce ban yadda ba ce ban yadda ba kai me shafe ka ba sunanka a ciki ba a yi don kai ba ga waɗanda aka yi domin su suna so su kunno kai kenan zuwa gaba zo shi a ah, ai mu muka fito da shi kaza kaza kaza yanzu ya zo yana su kama abin suke so cin makina na ce to ba ruwanku ba ruwanku kaga takarda ba ta shafe shi ba amma ya ɗauka halatta kansa so waɗannan yanzu wala sun yi baƙin cikin da suka gana fito har na yau gani kan mimbari a bauchi kuma wani Allah ne ikonsa ni kaina da nake magana wallahi ban yi tsammanin a zuwa wannan lokaci za ta kai har matsananan ta ƙare a ce in zo kan mimbarin ba domin mai ni ina da yakinin mun yi addu'o'i Allah ya amsa amma kuma sunnan Allah ba lalle ne lokacin da abun zai tabbata kuma a lokacin da kai kake so ba har muka ba da kisan annabi Musa muka ce shi da dan uwansa Haruna sun yi addu'a bayan sun yi addu'an Allah ya ce qad ujibat da'watu kuma aka ce an amsa musu amma kuma biyan bukata fa ya bayan shekara arba'in. to ya za ya ce ta yar karamin lokaci dan karamin lokaci hakan nan a ce biyan bukata wallahi ni nayi tunanin cewa kila dawowa na Bauchi kila ko sai wannan gwamnatin ta gama akalla abin da dauka kenan in ba Allah wani ikon sa ba sai a gashi Allah abu ya zo lokacin da ba zato ba tsammani to zuwan abin da ya ba zato ba tsammani su waɗannan haushi suke ji suna son wannan rigiman a ci gaba da yin ta to yanzu da kuma suka gaba haka bane to sun shiga social media suna so su sake kunna kun gane matan shugaban kasar nan billahi allazi la ilaha illa huwa sai da na bada dubu ɗari da talatin akan gano waɗanda suke wannan abun don mu kai su kotu shi lauyan da mun da bashi wani kuɗi shi ya sani ai yana jina yanzu dan yana bibiyan mu aka ce anan bauchi suke amma mu faɗa mu sunan ƙungiyar ma da suka yi haka ɗan da kwamfuta suka zauna ɗaki suka yi suka ɗora wannan abun har phonics abin page na phonics ɗin su ma sun ɗora cewa na ina yi barara wata matan shugaban ƙasa wurare da yawa sun yaɗa don kawai in ta bauchi in ta jiha ta ƙare to kuma ga ta ƙasa to da wane zanci kaga tarko suka yi idan na zagin manzon Allah ta ƙare to ga na zagin matan shugaban ƙasa ko ba gadi suka shi shirya abin ba Wala su ne su ne sai ni na kan yi mamaki wai mai addini har zai iya zama ya kulla sharri ma wani abin da ya san bai yiwu ba ya kuma ce wai ya yi kuma shi mai addini ne kuma har yana da mutane da suke goyon bayansa har suna bin sa har sun yadda wai mai addini ne har za su dauki fatawansa har za su dauki addini a wurinsa anya mabiya bayansu ma suna da hankali wallahi ni inda zan yi addini da ƙarya ya kamata in bar addini don na san inna Allah ma sadiqin Allah bai tare da makaryata me zan cimma in na yi wa wani sharri me zan cimma in na yi wa wani ƙarya kuma cewa wa Allah nake yi addini mutum ya barranta bai san hawa ba bai san sauka ba Kamar na masa abu don ka cutar da shi kuma a lokaci guda kuma wai kai mai addini ne har ma wai kana karantarwa har ma kana da ɗariƙar da kake tutiya da ita sai sai imamu suyudi Allah ya ji kansa ya ce ba masu yi wa manzan Allah ƙarya cikin ƙungiyoyin addini kamar su bayan ɗari ku duba littafinsa alfiya ƙarar ya faɗa wanda shi kansa ma ana tuhumarsa yana sufancin amma kaga abin da ya faɗa kaga abin da ya faɗa ka shiga ɗaki da kwamfuta ka ƙirƙiri ƙarya full address na suka bayar ba Dr. Idris Abdul Dutsen shi Bauchi ya yi barazana wa matan shugaban kasa ya ce a kashe ta ina ka kai haka ku ba ku ji ba ku da duk karantarwa ke kuna bi na kuna gabana amma wani wanda yake kofan gombe ya ji ko da yake kobi ya ji ko da yake wunti ya ji ta ina ya ji a ɗaki na shiga na yi na kira shi shi kaɗai ya ji iyalai na ba ba su ji ba wallahi kun ji kunya kuma wallahi ba za ku ci nasara ba inda da ƙarya ne wallahi makareci ba cin nasara kai duk wanda kaga yana ƙarya wallahi tallahi ko malami ne ba mutumin kirki bane sai za wani ban Allah da yazo ce ni ya rasulullahi ce la takzib aus la tak so oku yana ce manzo Allah kai mun nasiha he manzo Allah ce kar kai ƙarya kai mun nasiha ce kar kai ƙarya kai mun kar kai ƙarya ita ce dukkan uwar laifi mutum ba zai zama mazinaci ba sai ya zama makareci sai sama ma zai ya boye in an kama shi ce bai yi ba mutum ba zai zama barawo ba sai ya zama makareci saboda in ya shiga ya dauka zai ce menene bai dauka ba mutum ba zai zama dan fawon nayin ba sai ya zama makareci duk wani laifin duniya wanda ya yi shi sai ka samu sai da ya zama makareci kafin ya yi shi saboda kai masa magana da yi dinai ko ko ƙuri'an zaɓe ka ga ya yi maguɗi to sai da ya zama makareci tukuna don aka ne a gano zai ce ba haka ba ne kun gane matsala ko gane ba ne sai sa ku nisanci ƙarya wallahi mutumin kirki ba ƙarya za a iya samun eh, musulmi mumini mai raki mai tsoro mai rauni mai fushi amma ba makareci ba a'a ba abu sufiyan lokacin yana kafirinsa bai musulunta ba ya suka yi da hirakala ɗan lokacin da hirakala yake tambayansa mutumin nan da ya bayyana a cikinku ya ce shi annabi ne ba ni labarinsa ya ce kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya ce shi annabi ne ya ce a'a ya ce to na samu ɗaya da ya zo yake masa bayani ya ce to ba zai ƙi wa ƙarya wa mutane ba ya zo yi wa Allah kun ji abin da shi yana kala kafiri ne a lokacin abin sai kafiri ne ka duba inda ya fitar da result yace kuna tambaye kuna tuhuma Muhammadu din nan da ƙarya ce a amin ma muke ce masa amin yace to ko in bai ƙarya wa mutane ba ba zai zo yi wa Allah ƙarya ba ba aiko shi bai ce an aiko shi ka duba da Abu Sufyan yace a lokacin in na so na yi ƙarya zan yi ƙarya amma ban yi ba saboda mu a wurin a jahiliya ba mu yarda da ƙarya ba ko a zamanin jahiliya makareci mutum bai da mutunci balle bayan zuwa musulunci sai za aka saka cin alamun munafiki idza haddasa kaza ba yan magana yake masa yayi ƙarya so da kuma mutane muna tuman su da ƙarya muna tuman su da ƙarya kuma ƙarya tana ma kace kace a maganganun su ƙarya sai za wani lokacin kuka ga in ta kai tiki ta kasai mu ce a zo a yi mubahala a yi tsinuwa kai ya mace yi tsinuwa saboda mutum ya kirkiri magana kai baka santa ba baka taba jinta ba sai a bakinsa yanzu dubi lokacin tafiya na sun yi ta sakawa a social media sai su sa hoto na sa hijabi wai da hijabi aka fitar da ni wai da shigan mata to Allah tsino mai ƙarya fitar da muka yi garin da na muka fita kuma na fitar da hijabi na mata kuma wai har ku iya sawa social media kuma suka yi ta wa shafunansu? yanzu in ba ne ba wa zai haka mai addini zai haka ka kirkiri magana ka fada ka hmm? kirkiri magana ka fada wai na sa hijabi na mata sun sa to ka san yanzu kwamfuta ko mitar ga fiska na kuma ga hijabi na mata suka dinga sakawa to hoton ma da suka saka haka suka sa namiji suka sa mashigan mata hakan da suka yi ma Allah tsine musu albarka domin me manzana ce Allah ya tsine wa namijin da ya shigan mata to yanzu shigan matan suwa suka yi su su sun tabbata tsinannu sun sa wa namiji hijabi sun tabbata la'anannu tsinannu su ne dillalan sharri kuma ni abu kun san nakan maimaita wasu na cewa wai suna addini ma ba? wai addini suke mai addini ya karya wa yake ba da sakamakon addinin Allah to bai son makareci bai son karya to ya ra ku tafi aljanna da karya ta yaya wallahi duk sabanin mu da ni da kai ni wallahi ba da makariya karya ba duk sabanin mu da ni da kai wallahi ba da makariya karya ba sai dai dan yin kuskure duk abin da ka ga nayi da wani wala kan fahimta na kenan bayan wannan ban da wata fahimta in na faɗi magana kan wani wallahi ba na yi ne intentionally don in ci masa mutunci ko na a kan yadda na gano shi kenan na faɗa kuma na san in haka ne ko na yi kuskure insha Allah Allah mun gafara tunda ba don son zuciya ne ba iyakan fahimta na kenan da kai to amma su da gangan za su shiga ɗaki su kirkiri ƙarya su manna mai karantar da sunna haka suke ta yi ba irin maganganu ba ina bin su a social media ina bin su wacce ah, yana kamaru ne yana gane ne yana yana eh, jigawa ne yana ina ne yana ina ne yana ina ne ba san ina nake ba Allah ya boye ni suna ta kirkiran kariya hmm? shi kansa uban gayyan ma ya ce ina jigawa bai san ina kusa da shi ba <laughs> duk wani tako tako kawarsa ina kallo yana jiga wani ya je jiga wani ya je da kuma ya ce wani ya je ya yi tracking wani ina alƙaleri wani kuma ya ce yana liman katako wani ya ce yana gana <laughs> rajaman bilgaibi wani yana rajamar bilgaibi eh? Allah ya sauwaka wallahi mu nisanci ƙarya wa sallallahu ala nabiyina muhammadu alaihi wasallam